يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a masallacin Abu Huraira radiyallahu anhu anan sakkwato birnin shehu yau maraicin lahadi tara kenan ko inda da yake tafiya tara ga watan ramadan shekara ta 1438 in kusa gama na marmari ko <laughs> hijira tana 1438 kuma yau uku ga watan jun ko hudu hudu ga watan jun mun canye albashi shi shekara ta 2017 muna roƙon Allah ɗauki sarki ya mana albarka a cikin abin da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da abin da ake so a yi aiki da shi a cikin alƙur'ani har yanzu muna cikin suratul anbiya mun tashi ko ce mun kwana cikin kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan da ya ja da baya lokacin da mutanensa za su fita buki ya wargaza musu gumaka ya rataya gatari ga babba daga cikin gumakan da suka dawo sai suka yi mamakin abin da aka yi amma kuma nan take suka tuno da akwai da suka je na taba su yana maganan gumakan nan yana cewa ba abin kwarai ne za ka sai aka zarge shi sai aka ce fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allam yashhadu ku kawo shi a turke shi gaban mutane to anan muka kwana inda aka zo da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana matashi sun ce dan shekara 17 ko 16 tsakanin 16 dai zuwa 18 to me ya faru Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أن ربهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نُكِسُوا على رؤوسهم لقد علمت ما يغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ينذو أذكرها واسمه إبراهيم كما قال جماعة دقة بعدي أنت ana so a tunke shi a ji me yasa yayi wannan ta'addanci me yasa yayi wannan barna qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim haka sai aka bashi benefit of aka bashi damar ya kare kansa ya faɗi in ma ba shi in musu zai yi akwai shaidun da za su tabbatar da ba wanda zai aiki in ba shi qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina yanzu kai ya ibrahim kai ne kai wannan danyin aiki ma iyayen gijinmu qala bal fa'alahu kabiruhum hadha sai ce ku kalli babban su gashi nan ga gatari nan rataye da shi ina ga shi ne wannan aikin fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su ga su dan kokkolci an kakkarya su ku tambaye su in suna magana wane ne yayi musu ko kuma shi da ba a karya ba ku tambaye shi me yasa ya wannan ta'addanci makasudin sa wani uslubi ne na jayayya ya sha faɗa musu guma kana ba su da amfani ba su iya cutarwa ba su iya amfanarwa bautar su bai dace ba to yanzu ya zo ya kakkarya su sai ce ku tambaye su in suna magana wato yana su ya mai da hankalinsu ga asalin wa'azin da yake yi masu cewa waɗannan ba su da amfani Allah ta'ala kuma sai ya sa wa'azin ya yi saurin ratsa su faraja'u ila anfusin sai suka koma ga zukatansu suka yi nazari fa qalu innakum antum zalimun suka ce kai jama'a ba ku fa da gaskiya mutumin nan gaskiyarsa ba da za a karya shi bai iya hanawa in an tambaye shi bai iya mai da ansa ya ce ga wanda ya masa ni amfani a bauta masa da ya aiki ko bai aiki kama na ci abuwan da annabi ibrahim yake kirgawa a matsayin yayi laifi cewa yayi ƙarya to sai dai anan uslubin da ya amfani da shi ba ƙarya ne manduha ne me ake ce ma manduha ko kuma ma'arid ardun magana ne bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su in suna magana kila za su gaya muka cewa babban ne wannan aiki indai har suna magana in ko ba su yi to ku bari a warga za su babban ma a kakkarya shi a wuta don dubba su damu to wannan farajan ila anfusin batun zuci ne kun ga Allah ta lara abin da aka faɗa cikin zuciya yana faɗa waje mun cimma irin wannan ko a wace aya ce je mun cimma irin wannan ko ko shekaran je ne watallahi la akidanna asdamukum yau yace ku bari ina shirin wargar ina shirin sa goma kamar kaga bai fadi wannan hadisi ba to nan masu ma ba abin suka fada fili bane rajau ila anfusihim suka yi batun zuciya kenan qalu innakum antumuz zalimun suka ce kai wallahi fa ba ku da gaskiya abin nan da kuke fa zalunci bai dace ba sun maluki su ala ru'usihim sannan sai suka dukar da kawunansu ma'ana saboda tsabar jin kunya ba su iya daga kai su yi arba da annabi ibrahim saboda sun san yanzu su abba su da gaskiya to me suka ce qalu cikin bracket kun ga qur'ani yana shafi irin wannan wanda an riga an san shi musamman wa mushtaqatu laqad alimta ma haula yanzu suka ce amma fa Ibrahim ka san wannan ba su iya magana to shi kuma da man amsar da yake so ya samu kenan domin ya sake gina wa'azinsa akai qala duna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum ita to yanzu kun bauta ma wanda baya iya amfanin ku da komai baya iya cuta maku baya iya hana a cuta masa in an cuta masa bai iya kai kara in an tambaye shi bai iya bada amsa uffin lakum mata abu duna min ce yace ce Allah ya waddara hannunku uffin lakum Allah shi waddan ku mata abu duna min dunillah su ma waɗannan ababen da kuke bauta ba Allah ba duk Allah waddaran su afala ta'qilun ba ku da hankalin da kuke tunani da shi ya za ku bauta waɗannan to kun ga anan ya riga ya gama wato ainihin kafa hujja a kansu kuma ya yi jarunta duk irin wadda zai yi wani ɗan adam ya yi domin duk ƙasar gaba ɗaya ta taru masu mulki sun taru askarawa sun taho da shi ana sa ran ya noke ce a'a ni wallahi ban ma san sadda an kai ba a ce ƙarya kake kai ne kai ce a'a su dai babban su ne ya kashe su ku tambaye su in suna magana suka ce ai ka san ba su iya magana ta to ba su iya magana kuma suka san abin bauta wanda bai halicce ka ba bai azarta ka ba bai riƙe da rayuwarka bai riƙe da numfashinka sannan kuma bai iya taimakon kansa da komai kuma ka bauta masa shi ya riga ya gama wajiya kuma ba kasudin sake suna da ansar da za su bashi to in hujja ta kare ku saurari abin da ake yi harriku qalu harriku suru alihatakum in kuntum fa'ilin قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا annabi ibrahim ya gama kafa hujja amma su kuma sun rege sun yi tunani sun gaba ansa da za su iya bashi saboda haka sai su yi amfani da karfi qalu harriquhu suka ce ku kama shi ku murkushe shi ku jefa a wuta ku kone shi su wato sun cika da fushi matuƙa saboda ne saboda ya kware hujjarsu idan kana da hujja ba za ka yi faɗa sai suka ce mai abin faɗa baya faɗa sai dai ya faɗa to su ba su da abin fada don haka sai suka bai da abin fada qalu harriqu suka ce ku hura wuta ku kora shi wansuru alihatakum ku taimaki gumakan ku taimaki ababen bautar ku in kuntum fa'ilin subhanallah su wannan ababen bauta taimakon su ake ba suke taimako ba kuma an nemi taimako gare su ba su iya sannan wani abin da ba su sani ba shine bayani da muka yi jiya cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi gumakan nan suna nan suna tsarkake Allah kuma ku sani ka tare da Ibrahim suke ba tare da ku suke ba ku da ke ganin kamar za ku taimake su kuna kuna tuta masu domin za ku sa su zama makamashin jahannama tare da kuran alkiyama saboda ku kuma abun zuna ba kamar yadda mu gani a nan gaba to anan Allah ta'ala ya goge wata jumla wadda ba buƙatar kawo ta domin hankali yana iya fahimtar ta wannan shine al-ijazu bil hazf wanda yana da yawan gaske cikin qur'ani kaga nan qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin fajama'u hataban wa ash'alu naran wa alqawhu fiha qulna ya naru kuni barka duk wannan jumla da na faɗa qur'ani ya dauke ta sharace saboda hankalinka da ya fahimta ba sai an kawo ta sai suka je suka tattara wato ainihin itatuwa suka ji aka ce kowa yayo kare ice guda nan ne aka samu wata dabba arniya muguwa ta zo tana taimakon su hura wuta ita ma ta taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk inda aka ganta a kashe ta me sunanta eh amma kuma ita ma annabi ce a mata rahama a yi mata bugun da bugu guda za ta mutu kafi samun lada in kai biyu rabi za a baka in kai uku za a baka fata kana ƙara dukanta tana shan waya kana rage lada yi mata kumus guda ko ita sai an kashe ta da rahama cikin Allah ya ce a kashe ta Allah ya ce to bayan sun jefa shi wuta mu kuma kulna ya na ruku ne bar na salaman ala ibrahim akwai ruwayan malaman tarihi cewa lokacin da aka jefa shi jibril alaihi salatu wassalam yayi gaggawa yazo a matsayin sa na aboki sai ce kana buƙatar agaji kaga kuwa ai gwada shi ne ake domin da ba a son a gwada shi zuwa kawai zai dauke shi sai kai shi kan wata bishiya ya aje sai wutar ta gaba ci gaba daya sai ya sauko ya ce ina masu batun kona ne sai ce masa kana buƙatar taimako sai ce idan naka ne a'a idan kuma na Allah ne ya riga ya san halin da nake ciki to wannan duk da ba ruwaya ce ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma na istinasi da labari irin wannan na tarihi saboda nuna karfin imanin annabawa kuma Musa, annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yana cikin da suka kai wannan matsayi. da yana cikin ulul azmi guda biyar in ka daga jikan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda kowanne su matsayin imanin sa ya kai na yaqini shi yasa Allah ta'ala ya faɗi lokacin da ya nemi ma ƙarin imani aka bashi abin da zai ƙara imani wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wa yakuna min al mu'minin ya kai martaba yaqini kuma lokacin da ya so ya ga fa yuhillahu al mauta Allah ya ce mashi me fa khud fa khud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli wahidatin minhunna juz'an thumma ad'uhunna يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز فقد علم أن الله عزيز علم أم لم يعلم علم أن الله عزيز حكيم أم لم يعلم بلى علم علم بل yana cikin masu martaba yake ne to sai Allah ta'ala ya bar shi da Jibril ya gani zai nemi taimako sai ce amma ilaika fala wa amma ila فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي in dai kai ne zaka taimake ni ba ni bukata don ba kai ka sa'i mini wannan in kuma ubangiji na ne to sanin da yayi na halin da nake ciki ya wadatar ba ma sai na roke shi ba wanda kuma ta martaba ce ta yaqini da ta wuce ta wasu annabawa kamar yadda zamu gani a nan gaba Kulna ya naru sai muka kira wuta waye isai wannan kira in ba Allah shine duk abin da ya kira dole ne ya karba kuni bardan ki zamo sanyi malamai malaman tarihi suka lokacin da Allah ya wannan magana kuni bardan gaba ɗaya inda wuta take a duniya sai ta bice ta koma sanyi Allah ce wa salaman sanyin kuma kare zan na kankara mai cutarwa ya zan sanyi irin na AC wanda zai sa ka yi bacci ka huta duk inda wuta take duniya kuma sai ta koma kamar sanyin AC sai Allah ce ala Ibrahim zaka sai wuta ta koma yadda take banda wannan sai Ibrahim aka malaman tarihi ke ta kaje wannan ba fa muna fadan su don raha wani lokaci mun duk nasin da ba daga annabi yake ba ba wai tabbas bane amma dai malamai sun faɗa Allahu a'lam ya faru ko bai faru wani lokaci sharhi ake yi a dan kara gishiri don abin ya dace wa aradu bihi kaidan Allah ya ce sun kulla masa sharri sun yi nufin sa da makirci sun so su kona shi su dawo bayan haka nan su yi wani kasaitaccen buki a ce mun gama da shi mun huta kamar yadda aka yi buki a San Bisa na cewa an gama da Boko Haram to haka suka so su yi kasaitaccen buki a ce ba sauran maganar Ibrahim faj'alnahum al-akhsarin sai muka mai da su su ne masu taɗi. an ce bayan da suka yi wannan Allah ta'ala ya sa wutar ta ci lokaci malaman tani suna cewa ta yi kwana uku wasu ce kwana bakwai wasu ce wata guda wasu ce kwana arba'in ko kwana nawa ta yi tana ci dai sai da ta gama cinyewa gaba ɗaya sai ka ga wannan ibrahim akan buzunsa ya gincira yana zikirinsa ba abin da ya shafe shi shi cikin sanyin ac yake na huta shi ne bardan wa salama abinda kawai za ka iya kwatanta bardan wa salama ke sanyi amma ba irin na firij don na firij san adam mai iya rayuwa ce mana ac yana iya rayuwa ce to bayan haka sai Allah ta'ala ya tozarta su ya sako musu da sauro sauro ya addabe su ya zame musu bala'i kaga kenan dole a samu ciwon malaria malaria kuma in yawa hatsari ne ko a yau duniyar yau da aka samu ci gaba aka kirkiro magunguna ga asibitoci ga likitoci ga majinyata ga masanan magunguna kowane iri ko a yau ko wani sakan talatin sai ɗan adam ya mutu kan malaria a duniya zaman nan namu yanzu Allah kaɗai sai aka wanda ya mutu kan malaria ko sai kaga hukumomin ba su himmatu wajen yakarta duk da yawanta family planning gila ce in suka zo abinda za su baku 5% ne na abinda za su tako daga waje su kuma na wajen suna da tasu ajanda man ce babu alheri cikin family planning ba yadda muke raya akwai bukatar planning amma dai ba yadda tura suke so ba su kuma su makasudin su rage yawan mu kuma makasudin mu tsara rayuwarmu za ka ga mutum guda kamar yadda wani lokaci wani gwamna a arewacin najeriya ya je china yana da wani babban amini wanda ko sun yi wani kwastare ko wani abu dai to ɗan kasuwa ne attajiri ne amshaki sai suka je babban gonarsa suna huta shi ne suna fira da shi sai ce ni yanzu duniya kome na ni'ima ina da shi matsala ta guda iyali sun mini yawa Sai ce me yawan iyalanka sai ce ah ina da mata ina da yaya uku <laughs> a kai ina jin haihuwa ta uku ne sai ka masa twins sai ka yi tagwaye sun zama hudu shi ya so ya zan ɗa guda gare shi ko biyu bisa ko sai aka samu ciki na uku bai ahamo ba kawai sai suka zama ko twins za ka yanzu iyali sun masa yawa sai gwamna da ya ce a jiya a kira masa direba su sun zo tare cikin ayarinsa sai ce wannan direba na ne nawa ne albashin ka sai ya faɗi sai ya canza mashi in dalas ya ce kaji dala kaza ne albashin ya ce nawa ne yawan matan ka ya ce hudu ya ya fa ce talatin da shidda <laughs> ai kawai sai ka kabiri ka sai ta je ta tafiya to ya ga mahaukata kawai da sa da suke to wani tawakkali da muke ba shari'a ta ce Aisha. kana cikin matsuwa iyalanka da kyar kake ba su kun kai kokari inganta rayuwar su ka ce a ƙari da kai kace ai annabi ya ce a kara wannan ba daidai bane kuskure ne amma dai su turawa ba wannan ne makasudin su muradin su dai mu dai rage yawan adadi to mutanen eh, namarud sai Allah ta'ala ya kuma su da ciwon sauro yayi ta cin su yayi ta azabta su yayi ta kashe su suke ta rashin lafiya karshe sai Allah ya umarci sauro kwara guda daga cikin rundunoninsa sauro biliyan nawa Allah ya halitta a shekara to kwara guda Allah ya umarce shi ya ce ka bi cikin hancin namarudu ka kai can tsakiyar sa ka tsaya ka ji da aka dan ne ya rikici daga nan Allah bai kashe sauran nan ba sai umurje shi ya tashi zuwa sama to nan ne fa duk ga zaman ya dawo da karfe yana dan Allah ku buga mun so yake a kashe shi ya mutu ya mutu so da yawa bala'in duniya dan adam zai yi gure ina ma ya mutu saboda bai san abin da abba ya mutuwa wanda muka taɓa ku labarin hamzatul bisyuni wani wanda ya taɓa izgili da ubangiji a kurkukun masa zamanin anwar sadat yana azabta musulmi suna ya rab ya rab ina cewa ud'u rabbakum la in nazala rabbukum la ad'annahu ma'akum fawqa al-qutban masjid ku ta kiransa ko shi yasan ko sai na daure shi ga karfin sai Allah ta'ala ya sa an yi odar karfin trailer ta dun faro shi ko ya taso kawai sai Allah ya ce an gaje ya kama direba ya saki hanya ya kama ke magana sai aka yi ruwan waɗannan ƙarafan cikin jikinsa sai guda ya shiga ta nuko garinsa ya fita haka aka ɗauko gawarsa ba wanda ya iya fi sai da aka je asibiti aka yi tiyata aka ce tana kai tunaninsa to wani lokaci ubangiji bai da labari wani lokaci kuma hakurin nasa yawa ne wallahi eh abu <laughs> za ce Allah inda kana haka ba raina ka to buzu ya san shi ke da raƙuminsa dan birni ya yi tsaye nasa kuma aka je kotu shi mai da shi dan birni kuma yana ya je yayo hayar mutane ya biya kuɗi ya zaga ya ga alƙali ta baya shi ba ya da shaidu aka ce dan birni ya rantsuwa dan birni ya rantsuwa aka ce an ba shi raƙumi buzu ya hito na cizon hannu suna fitowa waje kawai ya taka raƙumin sai rakumi ya wuce da shi sai ya sa kafa ya take shi aka yi juyin duniya raƙumi ya kita shi sai da ɗauke wuta buzu ya ce hai Allah inda kana haka ba a raina da haƙurin ne na ubangiji wani lokaci hmm, da yawa yake wani jenahu Allah ya ce to sai muka kubutar da ibrahim wannan makircin bai ce shi ba wa da shi da annabi lut dan uwansa an ce ɗa ne ga dan uwansa ila al-ard allati barakna fiha lil alamin muka sa suka yi hijira zuwa ga wato ƙasan nan da muka sanya mata albarka ga talikai in dai akwai ban mamaki irin wannan abin da ya faru kun hura wuta ta tsawon lokaci ga mutum a cikinta Allah ya kubutar da shi ga hujja ta hankali ya ba ku ce da Allah me ya kamata a ce ya kamata ce duk sun musulunta amma ba su musulunta ba saboda kangara ta Allah karshe dole Allah ta'ala ya umarce shi cewa yayi hijira da shi da Annabi daga ƙasar Iraki idan yana Babil ne Babil tana cikin Iraki dama Iraki ƙasa ce ta kangara wato yanayin ƙasa shi kansa wani lokaci na tasiri ga mutane shi yasa har yau in ka je Madina in ka hau taksi goma sai ka faɗa da shidda ku shirya da hudu in kun yi jinga zai kare ta zai ce ba haka kuka yi wallahi za ku yi da shirya talatin sai kun taya ce shi wallahi hamsin ya ce maka ko kuma ka iso ga wurin dan dabirta da za ka yi ka gane gidan aje na adana ce wallahi ka ba shi ran ɗari ce wallahi bai baka canji wannan yawon da ka yi ka kone masa ne. kana zuwa madina in ka hau taksi goma to shidda za su ce sun bar ma kuɗin kuɗin in ba ka da canji biyu za su ce sun bar maka wato kowa zai ta'amuli da irin ta'amulin mutanen Madina ga manzon Allah haka Makka suna ta'amuli da irin ta'amulin mutanen Makka ga manzon Allah yanayin yana nabe ba. alhazai kuna gani duk da gidajen da muka dauka Madina ba irin na Makka bane saboda bambancin yanayin mutanen ba sayayya wanda in kai sayayya a Makka dan kasuwa sai ya kokari ya kware ka amma in ka je Madina zaka ga sassauci wallahi ba a san ka ba amma ba ka wasu ce ba canji sai in ka dawo masallaci ka kawo har yanzu suna na haka shi wannan yanayin ƙasa na aminci a makka da madina kwa za ka ga ɗan saki ƙyalle ga kasuwar shi ta yi shi ba wani abu kasuwar ka'i eh, kasuwar zinari ba ba samun ƙyalli ko ita daga bayan nan wallahi mun san lokacin da ake samun ƙyalle daga bayan nan yanzu ƙarfe ake samu amma dai duk wata sana'a da ka sani inda su tufafi kayan wasan yara abubuwa duk irin wa'annan karfe uku da dare zaka zo ya saki labule ya tafi gida in ka daga labulen zaka ga komai wanda zaka shiga ba wanda zai ce maka don me kawai dai amincin garin ne wanda Allah ta'ala ya alƙawari ne na nan har yanzu amma ɗabi'a ta mutane za zaka iske wuraren da suke da tsananin zafin rana zaka iske suna da zafin zuciya wuraren da suke da sanyi za ka iske suna da sanyi a zukatansu wurare masu duwatsu za ka isko akwai wato muzakarai masu ƙoƙari masu ƙwato wurare masu yashi za ka isko mutane masu haƙuri haka yanayin ƙasa kansa yana tasiri to ƙasar iraki tun da ɗaya cikin tarihi ƙasar balashi ce can aka yi ma annabi ibrahim haka sai allah ce gangaro ya zo sham daman sham ita ce ƙasa mai albarka ita ce wadda galibin annabawan ubangiji sai suka zauna siriya ke siriya wannan dai a yau wadda eh, yan shi'a suke kokarin sai sun ga bayan duk musulmi mai cewa la illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to albarka kasar sham ta tabbata a hadisan annabi da yawa har ma annabi sallallahu alaihi idan fitinu suka bayyana aminci yana sham ƙarshen duniya sham kai tashin alƙiyama ma in mun tashi duk sham za mu saboda albarkarta a alkur'ani wurare biyar Allah ya kira ta ƙasa mai albarka kun ga dainan gashi a suratul anbiya wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin yori bas baya kadan cikin isra'i subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla ka saki ribas ka koma a arafi وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها جنجرات أتى كجيتك سبعي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة باركنا فيها إن جاء الله nan gaba kaɗan za الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالي ƙasa ce mai albarka don haka abin bakin ciki ne da kunya a ce musulmi ƙasa mai albarka wadda Allah ta'ala ya yi ta mana labarin cikin Qur'ani a yau mun kyale yan shi'a suna cin karensu babu babbaka a cikin ta kuma tun kafin shi wannan eh, hafiz wannan bashar babansa hafiz ba irin bala'in da ke suna bin addinin shi'a ne nusairiyya nusairiya duk da shi'a imamiya na kafirta su karewar take duk da shi'a ta iran ba su yi da musulunci saboda tsabar bayyana kafirci amma a yau sun haɗe da ita abin nan safawiya ɗin, ita mai ashariya iraniya sun haɗe da ita suna zaluntar ahlus suna da ke cikin ƙasa Allah ka yi musu magani an kashe in uwanmu da yawa a wannan ƙasa akwai shekarar da muka yi taro a ƙasar masar kan siriya malaman siriya ahlus sunna duk sun zo duk qur'ani ilimin qur'ani zaka isko yana siriya malaman sunna fitattu suna siriya duk da albani siriya ya rayu duk da asalin sa dan albani ne amma yana dan shekara uku aka zo da shi a siriya ne firamare, primary ne har da qur'ani ne yayi karatu fiqh ne ko duk abin da yayi anayi yi dimashq babban birni ne irin kwatar musulunci ta daular banu umayya kenan wacce hedikwata ta iraki ta ɗaya zama hedikwatar musulunci zamanin sayyidi ali bisa ƙaddara allah saboda fitowarsa madina da nufin komawa ya fito sai ga shi ya kafa sansani a iraki sai ga 'yan iraki sun hasa wutar bala'i sun haɗa faɗa tsakaninsa da sauran musulmi kuma ƙarshe dai sun yi makarƙasha sun kashe shi sannan ɗan sai karɓa suka so su kashe saboda ka ya ɗauka ya miƙa ma sham ya miƙa ma mu'awiya tun daga lokacin addinin musulunci ya ci gaba da yaduwa daga wani. wuri abna lahu ishaqa wa yaqub Allah ce muka bashi kyautar ishaqa wa yaquba nafila yaqub yaquba kuma jika ne bayan Allah ya bashi isma'il sannan zai ya bashi ishaq sannan kuma wa min wara'i ishaq yaqub bayan ya tsufe roƙi Allah sai Allah ya ce to mun baka Isma'il bayan ya samu Isma'il sai aka ce to yanzu an cika farali don abin da ka roƙa guda ga ƙari sai aka bashi ko Ishaq sai aka ce masa kuma bayan Ishaq za a za ka gaji ka Ishaq kuma zai haifo maka Yaqub don haka za ka ga ƴaƴa biyu ka gaji ka sannan tun daga ran nan ba a koma annabta sai a gidanka don haka shi Yaqub din nan da kuka ganshi dan dan ishaq duk wani addabin da aka yi a bayansa ɗansa gare shi aka yi isna ashar yusuf da 'yan uwansa daga nan duk abin da aka yi na annabi bayansu su annabi salih su annabi shu'aib su annabi eh, Dawu, su annabi sulaiman duk annabawan da aka yi har annabi musa har annabi isa duk zuri'ansa ne ƙananan annaba da manyan manzanni duka to ƙarshe sai Allah ta'ala ya raya ɗaya gidan shi da gidan Ismail sai zo da khatamun nabiyyi na Muhammadun Rasulullah kaga kenan duk wanda ya bauta ma Allah bayan annabi Ibrahim to fayil ɗinsa reshe ne a gidan Ibrahim wannan wa'azin da muke dilla da za mu samu annabi Ibrahim yana da ita saboda duk karantawar zuri'ar a Sani, ita ce muke cin albarka shi yasa babu gida mai albarka kamar sa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a salatin sama yace mu gamo da gidan Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid haka salatin ba sai hada shi da saboda saboda duk albarka tana wannan gidan sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait haka bala ku suka ce matar annabi Ibrahim innahu Hamidum to yana nufin jika saboda ƙari babu ci shigo Allah ce wa kullum ja'alna salihin kowannen mun sanya su mutanen kirki to amma لطيفة لغوية ووهبنا له إسحاق ويعقوب سنة وني نافلة سيتي وكلا جعلنا بسبب صالحين با كل السجود ليس نعم يونغ على رمّا كلا باعتبار اللفظ kullan alaran manan ba haka abin yake ba na'am ba ku gano ba yanzu gama bayani fa wanda ya kamata shi sa ku sha ku kamshi eh? to shi babban alaran mu babban alaran mu ya bada amsa itibari zuriyatihim zuri'an su Allah ya sa su mutane kirki tunda mun faɗi duk annabawa cikin zuri'an su ne ba haka ba yawa wa kullun ja'alna salihin sannan kuma abin bai tsaya nan ba waje allahun a immatan muka sanya su suka zamo shugabanni jagorori na addini ya duna bi amrina suna shirye da mutane da shari'ar shi ne bi amrina wa auhaina ilaihim fi ilal muka yi masu wahayi cewa su aikata ayyukan alkhairi kuma cikin ayyukan alkhairi musamman muka keɓe guda biyu wa iqamas salati wa ita'az zakati muka sa su tsayar da sallah su bayar da zakka saboda sallah ta fi kowace ibada daraja domin ita ce cikakken ba da haƙƙin ubangiji ita kuma zakka cikin sauran ayyuka ta fi komai daraja domin ita ce tallafi da taimako ga bayin ubangiji wa kanu lana abidin Allah ce sun kasance masu bauta ne gare mu waɗanda suka cancanci samun rahama daga wurin mu walutan atiya ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوطا آتيناه حكما وعلما وتولنا سورة ba sura ce da take fayyace tare annaba dake dake kanun labarai take baya amma a tare nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam an kissanta wani bangare amma dai duk annabawan da zamu ji nan gaba kowane takaitaccen tarihin sa ne aka faɗa don me don kullum akwai buƙatar mu rinka tunawa da su da gwagwarmayar su da kuma irin wa'azin da suka yi ma al'ummarsu saboda mu ma yi amfani walutan nesa ya masa nasu ba ana alama za nesa ba ce walutun ba da asalin kowace kalma ban ma ne inda ya larabci ne sai in wani abu ya zo ya canza mata ko ya mai da ita nasu ba ko ya mai da ita habba ma'ana kowace kalma rufu a gare ta muhammadu almasjidu allahu amma wani abu yana iya zuwa ya canza wasalin gabani sa to nan babu komai gabani saka ce walutun misa ba ce walutun ba Nan. ah to amma in sanadin lutu ne sai a masa in na kira ne ai yake masa abu ne in sananne ne ai rufu ai kamata ai masa Nan. wawun wannan ai wawul ne ko dai wawul istinaf ko wawul aqaf kuma ba cikin su ba wanda ke canza wasali ba wanda ke canza i'rabi wanda ya nuna mana da raunin karanta na haushi yasa kuje kuje makarantar Malam asadu sunna kowace aya sai ya i'rabin ta daga farkon ta ƙarshen ta na a gwada maka cewa qur'anin nan balarabi ne tsagwaronsa walau tsananan ɗayan biyu ne ko dai akwai hazfi a ciki idan maf'ulun bihi ne li fi'lin mahzuf fi'li am wazkur lutan ya rasulullah manzo Allah ba su labari karanta musu labarin lut kaga lut ya zama maf'ulun bihi ko kuma aqasi ne akan can walaqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin wa lutan ay walaqad ataina ibrahima rushdahu wa ataina lutan rushdahu shi ma annabi lutu mun bashi shiryarsa kuma wannan ya fi tafiya da siyakin tafsiri wa lutan shi ma annabi lutu atainahu hukman wa ilma mun bashi hukunci ma'ana annabta wa ilmin mun bashi ilimi mai albarka wa najjinahu min alqaryati allati kanat ta'malu khaba'ith mun kubutar da shi daga alƙaryan nan ta mutanen da ke aikata khaba'ith kazanta wato a cikin tarihin dan adam ba a taɓa wannan ƙazantar ba sai zamanin annabi lut alaihi salatu wassalam abinda aka sani adatan namiji zai sadu da jinsin mace mace za ta buƙaci jinsin namiji amma namiji ya je ga namiji dan uwansa wayannan ƙazaman ne suka fara yi to wani abin ban sha'awa a larabci shine ita wannan barna ba ta da suna a larabci ba ta da suna shi yasa sai dai a ambaci shi annabin da ya wa'azi don a jingina abin gabata sai a ce allewa. amma amma fahisha ba ta inda tana da suna da sun sa mata ba babu shi to amma sai aka ba ta suna babba shi ne fahisha mummunan abu shi ko fahisha kalma ce kan jama'u wadda duk abin da baya da kyawu fahisha ne ko ga hausa ba mu da sunan wannan bala'i don mu yanzu a tarihin bahaushe ba sunan ne. fitaccen malamin hausa masaninta a ƙasar hausa ta yau farfesa aliyu gunza ya gaba da wani bature wanda ya ce wai wai ai hausawa ko da ɗaya tarin suna suna suna luwaɗi ya ce me hujjar kai ce ai wai zaka san ce aiki babu kama hannun yaro sai ce to wannan aikin me sunansa ita wannan barnar me sunanta da hausa sai ce luwaɗi ya ce ƙarya kake da wannan larabci ne kawo mana sunanta da hausa in dai bahaushe na yin ta tun kafin bayyanar addinin musulunci to kawo sunan da ake mata ai lutsuwa ke sai mata ba daga kuma kowa ya san tarihi ne aka karatun da an kai ne to kafin yi karatu da yake ce mata babu saboda ba a yi ta duk mutane da suke kan fitra ba su wannan bala'i duk wanda kaga yana ya to wani jinsi na dabbanci ne Allah ya jarace shi da shi innahum kanu qauma sau'in Allah ya ce mutanen banza ne sun kasance ba su da kirki fasiqin masu fita daga da'ar Allah wa adkhalnahu fi rahmatina shi lutu sai muka shigar da shi cikin rahmar innahu min as-salihin hakika ina ci mutanen ki amma sun bata masa suna yanzu na akwai mai suna lutu a cikin ku gida kun san wani wanda kun ka baro mai suna lutu kaga sun bata masa sunan in ba haka ba gashi mutumin ki ya kamata muna sa sunan sa amma yau da ni da ka duk ba mu jin daɗin mu samu dan suna lutu ni a tarihi mutum guda na sani ko in ce a duk yawo na mutum guda na sani lutsu kai ka san wani kila ko nan garin ne to kaji akwai shi ma ni ba sani kai ma ka san wani dan dan mai riga ne a to namu ne wannan shi ya dalili wannan namu ne shi kai ma shi ne ka sani ko to kaga babu da dinkin kai ka samu naka yaro ka samu mana jika ka sa lu. Eh? <laughs> ni na yi aboki lu dan thailand ne amma saboda tsangwama ta jama'a wallahi canza su ne ya mai da kansa suna tanis su irin sunayensu amma sunan shi lot to kun ga ba cika yi mutanen sun bata mashi suna Allah ya ƙara masa rahamarsa a cikin aljanna yace Allah ya ce innahu minas salihin shi kan mutumin kirki wa nuhan ونوحا إذ نادى من qabl fastajabna lahu فاستجبنا له فنجيناه وأهله من القوم العظيم ونصرناه من القوم الذين كلموا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونوحا إذ نادى من قبله كما mun bayar da shiriyar mu ga Nuhu lokacin da ya kira min qabl wal qad atayna ibrahima rushdahu wa lutan ataynahu rushdahu wa nuhan ataynahu rushdahu idnada min qablu lokacin da ya kira tun gabanin haka kun ga annabi nuhu yana gaban annabi lut yana gaban annabi ibrahim amma Allah ta'ala sai ya fara kawo tarihin ibrahim sannan da lut sannan sai kawo nuhu sai ce min qablu ya riga yesu fastajabna lahu sai muka karba kiransa fa na huwa ahlahu min al-karb azim muka kubutar da shi da shi da iyalansa daga babbar damuwa ita ce ruwan tufanu wanda da kansa annabi nuhu bayan ya gaji yayi addu'a ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al dayyara ne hujjar kai wa nuhu innaka intazarhum yadhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran bayan da Allah ya sanar da shi ba sauran wanda bai musulunta innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana daga yau kowa bai sake musulunci to da Allah ya faɗa mishi haka sai ya ce to ya ubangiji su 80 ne autarwa masu 40 Allah za su yi ta haifuwar ƴaƴa suna halaka suna shiga wuta ubangiji ka halaka su mu wuta tunda ba wanda bai musulunta a cikin su kun ga ce ba mugunta ta sa annabi Nuhu ya musu addu'a ba a'a rahama ga ƴaƴan da za su haifa su nutsar da su a cikin bala'in kafirci da aka fasta jamna lahu sai muka karba kiransa fa wa ahlihi min al-karb al-azim muka kubutar da shi da shi da shi da iyalansa daga babbar damuwa wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina muka taimake shi muka hana shi daga mutanen da suka kare ta ayoyin bayan da sun kasance suna azabta shi mun faɗa muku cewa annabi nuhu ya sha wuya malaman tarihi kamar yadda ibnu jarir ya kawo sun kasance sun ce mutane sun kasance suna zuwa cikin dare su dauki annabi nuh su fita da shi bayan dare su yi masa duka sai sun dauka cewa ya dauke rai su dawo gida su kwance shi da ya farfado goshin asuba sai ya dawo wurin iyalinsa kuma matan nan tana ba su nike ba ta kware ce ta ga jarabawa goma da goma shi sa Allah ta'ala ya ce innahum kanu qauma sau'in sun kasance mutanen banza ne fa aghraqnahum ajma'in muka nutsar da su gaba ɗaya ba wanda ya kubuta sai aka huta da su kun ga na ce muku dama wannan sura kanu labarai kuke bayar wa Dawud wa Sulaiman wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث كما أنباد شرير مغ داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث a lokacin da kowannensu ya hukunci ga harkar noma harkan gona idnafashat fihi ghanamul qaum lokacin da tumakin wasu jama'a suka kutsa da daddare a cikin gonan kun ga wata hikima ta larabci kamar da muka faɗa asra muka ce yayi tafiya da wani lokaci mashafa yayi tafiya da wani lokaci to to in muka ce samira yayi tira da wani lokaci anisa da wani lokaci to haka in aka ce ra'a ra'al ganamu sun yi kiwo da rana nafashat sun yi kiwo da daddare haka idan fashat fihi ganamun lokacin da tumaki suka yi kiwo da daddare ka'ida ita ce tsakanin manoma da makiyaya manoma su tsare gonarsu da rana makiyaya su tsare dabbobinsu da daddare kuma ita bayani to idan dare yayi kai sake dabbobin ka suka shiga cikin gona to kai ne dan ta'adda amma da rana to shi mai gona sai ya kiyaye sai ya mata iya yadda ba a shiga ko kuma hukuma ta shiga tsakani sai ta yi burtali kusan da kicin burtali hanyoyin da shanu ke bi sai ya zan an ɗansa ‘yan iyakoki wanda dage ba ta iya tsallakawa ta shiga gonakin mutane sai su rinka bi burtalin na har sai sun kai inda ciyawa buɗaɗɗiya wadda ba ta kowa ba sannan sai a suke su shiga su ci to idan gwamnati ta yi haka ko da rana in dabbobin suka fada cikin gona to za a kama ka ne to abin da ya faru a nan annabi dawud annabin allah ne shi ma suleiman ɗansa annabin allah ne sai aka samu matsala mai gona ya kawo ƙara ya ce mai tumaki ya bare dabbobinsa sun shigo gonata da daddare duk sun cinye abin da na shuka annabi dawud ya ce to kai ina mai tumaki ya ce ga ce na tumaki ya ce ya ce suna garke ce duk aje a gargadin su a ba mai gona annabi suleiman sai ya ji wannan hukuncin bai masa daidai ba sai ce ai kuwa lallai da akwai hukuncin da zai fi taimaka mu kowannensu ga bai ce kayi kuskure ba don ba haka kamar kamata ya amuli da babansa kuma baban ba wai baba kawai ba annabin Allah shi kuma annabi Suleiman bai ce kai da babu yaushe an kai ka da babu an ka taimaka bai ne gumba sai ce ya aka yi wani hukunci ne ita wannan dace sai ce baba ina ganin dacewa kai a bashi tumakin nan yaje yana kiwo yana shan nono shi kuma wannan a ɗora mashi sake noma abin da tumakin shi sun ka cinye idan gonar ta dawo daidai ya zo ya ɗauki tumakinsa mai goda ya karar gonarsa ina ga kamar da kowanne su ya fi amfanuwa da wannan sai dawo da ya ce yaro kayi albarka da yawa wannan hukunci naka daidai yake to shine Allah ta'ala ce wa Dawuda wa Sulaiman ka ambaci Dawuda da Sulaiman iri yahkumani fil harb lokacin da kowanne su yake yin hukunci akan sha'anin gona idh nafashat fihi ghanamul qawm lokacin da tumakin wasu mutane suka shiga suka yi kiwo da daddare wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance masu shaida ne ga hukuncin su muna halarci a gaban mu akai hukunci inji Allah muna kallon su sadda suka yi fa fahamnaha Sulaiman sai muka ba da fahimtar hukuncin ga Sulaiman wannan bai san darajar masallaci ba don Allah duk wanda ya shigo masallaci ya sa wayarsa salin shi asalin kimar gidan Allah nan gidan Allah muke ba saduwa da sauran mutane wa kullan yana hukman wa ilma Allah ya ce to amma kar ku ga Dawuda kamar ba kowa ne da shi da Sulaimanin kowanne su mun bashi annabta mun bashi ilimi kenan ba wai ba wai karamin mutum ba ko babban mutum na kure domin ga ilimin ga annabtar amma ya hukunci ba sai Allah ya sa ɗansa na kasa da shi ya gano abin da yake da aka karkai takama da yawan shekaru ko yawan ilimi ko wani girma ko wata ɗaukaka ka ce wani ƙasa da kai yake bai iya sani a kam tarakal awwalu lil akhir wa ya san iyakar abin da na farko suka bar mana baya da yawa ilimi na duniya da muke da shi yanzu iyayenmu ba su da shi kai ko na addinin ma akwai abin da yanzu muna iya gane shi wanda iyayenmu Allah bai gane da su su ma akwai abin da suka gane wanda nasu iyayen Allah bai gane da su saboda haka lamarin ba shekaru bane dai wace daga annabi suleiman ya shahara kwarai wajen iya hukunci kamar yadda a al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi alƙalai waɗanda sun shahara wajen kwarewa ga hukunci alƙalanci ba kawai yana buƙatar ka iya buɗe littafi ka karanta ko ka haddace tuhfa ka san mukhtasar duk littafan da ake shari'a da su fatul aliyul malik duk ka daddake shi ka iya shi to akwai buƙatar wani ilimi da dunni na ubangiji akwai bukatar wata basira wata mauhiba wata baiwa wadda za ta iya sa kai hukunci don me domin mutane azzalumai ne ba su da gaskiya duk wanda ya zo kokari yake ya zamanto shi shi za a ba gaskiya ko da ko ba shi ne mai ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum takhtasimuna ilayya wala alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd faman qata'tu lahu bi haqqi akhi fa inma aqta'u lahu qit'atan min an-nar kuna zuwa ku kawo mini husuma da kuke yi wani ku yafi wani daɗin baki to duk wanda ya min daɗin baki na bashi haƙƙin da ba nashi ba to ya sani wuta ce yake ci annabi suleiman kamar da zuwa sahih bukhari ya yi hukunci tsakanin wasu mata biyu da suka yi jayayyar da sun je bakin ruwa su yi wanki suka aje 'ya'yansu sai kura ta ɗauki ɗaya wani naman daji zai ɗauki ɗaya wannan ɗayan da aka zo kowacin sai ta ce na sani alhalin su ta sani domin duk wacce ta haifi ɗa ko da ƙamshin sa tana gane ɗansu jayayya ta kawo annabi suleiman da ya so ya gwada su ya gane gaskiyarsu sai ce ta wannan abu ne mai sauƙi ya ce a ji a kawo zarto ya ce na sarau a kirawo sarau mai sare kan mutane ya ce ka sare wani shi ka raba shi biyu ba kowace su rabi a wuta sai sha toka sai guda ta ce awa ah, wanda ya yi daidai duk sai a huta guda ta ce a'a Suleiman da Allah a bar mata nata ne Suleiman ya kalli wacce ce munafukar Allah in ɗan kiri kira ce a fasa shi ba zai to aka alƙalai suke hikimomi gare su eh, akwai labarin da ya zo wannan ba cikin bukhari yake ba cewa annabi suleiman ya yi wani hukunci irin wannan wannan bamu da tabbaci ingancinsa amma na farkon na gaya maku sai sai bukhari yake suka ce wasu mutane sun zo gaban annabi suleiman suka yi ma wato ainihin wani mutum shaidar ya yi zina da karya shaidu nawa ake bukata ga zina su hudu suka zo gaban annabi suleiman suka rantse da allah sun kama shi yana zina da karya sai ce to babu ku ya ce kai a shiga da wannan ofis kai kuma ajiye shi gindin wannan bishiyar ya ce shi ko wannan ya koma can ya tsaye ya ce kai ku koma can sai bisu guda guda ya ce wani lokaci ne ko ka kama shi ya faɗi ya ce to shi karen kariyar wace iri ce mai kalata a daidai wani wuri ne wace unguwa ya ya yi musu tambayi ya ɗauki bayanansu sai ga su duk ya tara zai ce munafukan Allah ƙarya kuke inda kun kama shi da bayanin ku bai bambanta wannan shine nafsin abin da wani malamin jami'a yayi da ya gano yara makaranta ne sun je sun yi sharholiyarsu ko da aka wayi gari suka diba ba su yi rubishin ba ga ranar jarabawa ba su iya in sun zo ba za su iya ba da amsa su hudu sai suka je suka yi tabbacinsu suka rubuto mu malam takarda don Allah ya yi musu haƙuri ya yafe musu wallahi daurin aure suka je mota ta lalace musu ba su iya gyaranta ba har suka dawo mota ta musu eh, ta musu ko faci mota ne ta lalace zaka sai mala ya ce to ai babu komai wace rana za ta yi muku daidai in na samu ku rana wace ta yi suka ce a sai ya ce rana wace ku zo za a yi muku ta ku jaraba suka ji daɗi suka je suka kashe lokaci suka yi karatu yadda suke so sai zo sai aji tebur gudanan guda can gudanan gudanan sai ba ya su kadda jarabawa tambaya ta farko wani gari ne kuka je daurin aure <laughs> tambaya ta biyu me sunan angon tambaya ta uku daidai wani gari mota kan lalace tambaya ta hudu me ya lalace a cikin motar maki goma sha biyar ko wata tambaya kunga wannan lektara, wannan lektara yan gwamnati ta san da shi ya kamata ya mishi alkali ko ba ana nuna mini lokaci ya yi kuma kisar ga ta mun dauko ba mu kammala bari mu kammala karanta tafsirin yaso gobe sai mu koma bita insha Allah Allah ce wa kullun atayna hukman wa ilma da Dawud da Sulaiman kowanne su mun bashi annabta mun bashi ilimi wasakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr kuma muka hore ma annabi Dawud da duwatsu suna tasbihi tare da shi tsuntsaye ma suna tasbihi tare da shi ba tasbihin nasu ne mu'jizar Dawud ba a'a su yi tare da shi shine mu'jiza wa kunna fa'ilin Allah ce mun kasance masu yi wato masu yin haka aikin bai da wahala gare mu wa allamnahu san'ata labusin lakum muka sanar da annabi dawuda yadda zai kera labus tufafin yaki lakum saboda ku haka wannan mu'jiza kuma amfanin ku ce lituhsinakum min ba'sikum don ta kare ku daga yakin ku fa hal antum shakirun shin ku masu godiya ne ga Allah Allah ka sa mu zama cikin masu godiya an nemi in sanar da ku cewa wannan tafsiri a yanzu ana iya kallon sa live ah, ga adireshin na an bani amma ga alama yana da wuya mixlr.com slash zaddins duk a duniya inda kake yanzu idan kana da data ka shiga wannan za ka rika kallon tafsirin nan namun live yanzu haka suna suna kallon sila jiya ma an yi ban samu na faɗa muku da ka kun ana ko oh, na murya ne wannan ko to daga baya za mu haɗa muku na hoto insha Allah amma da yanzu na murya an haɗa jiya ma an yi yau ma an yi kuma za a ci gaba To haka daga ko ina kake ko da baka samu isowa nan ba kana iya buɗa ka hansa ɗinka ka zo ka garbiya direction sai kai saving ɗinsa sai da zaka ka iya kallo live to Allah ya sa mu dace wannan amfanin ci gaban zamani kenan yanzu ana yi amfani da shi domin a yada addinin Allah haka ma wutar Hausa TV sun nemi a ƙara tunatar da jama'a cewa muna wata shirye-shiryen mu yanzu a sabon zango ne ka waɗanda a da ba su iya kamawa musamman kafin azumin nan su nemo ma'aikata su burkuta masu za a gano lambar ni yanzu na ce a gano shirin ba a rubuto ba kamun sanar da ku zangon da za a iya kama amma dai wusa hausa tana nan kuma kyauta ake amma ita ma afirka tv kyauta suna tv da manara za ka sayi kati na naira dubu uku kamar sim kati sannan za ka riƙa loda masa naira dubu ɗaya ko wani wani, idan ka yi haka na farko ka taimaki da awar sau da wannan naira dubu aƙalla naira ɗari shida cikinsu na ƙungiyar izala ne kaga za a ci gaba da awa da su naira ɗari hudu kuma na gudanar da waɗannan tashoshin ne guda sannan kuma ka taimaki iyalanka don ka hana su kallaci kallacin abubuwan da ba su dace saboda duk wanda yake da ikon mallakar talabijin ko tuzuri ne ko mai aure ne muna kalubalanta sai ya kamata ya dace kuma daidai ne ya yi jihadin cire naira dubu uku ya sai katin suna da manara tv ya a gidansa wanda ya kasa ya zo a taimaka kamarsa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu